وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم ya يكون عليهم شهيدا babu wani daga cikin ahalar kitabi face zai yi imani da annabi isa bayan ya sauka a ƙarshen zamani kafin mutuwarsa ranar alkiyama annabi isa zai kasance mai shaida akan ayyukansu abin da ya dace da shari'a da wanda ya saba